من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة نقلام والبحر يمده من بعد سنة ولهن ما في الأرض من شجرة نقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولد الليل في النار ويولد النار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبر شكور وإذا غشيهم موت كالظلم دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما جحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو داز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا غرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة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 خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau juma'a 26 ga watan ramadan hijira na da shekara 1437 ya dace da ɗaya ga watan bakwai shekara ta 2016 za mu yi ƙoƙarin fassara aya ta 46 suratu yunusa zuwa aya ta 70 insha Allah ta'ala waɗannan ayoyi da za mu karanta cikinsu akwai bayani game da siffofin waliyan Allah karatun yana dauke da bayani akan siffofi na waliyan Allah madaukaki Allah ka samu na cikinsu wa in ma nuriyannaka wa in ma nuriyannaka ba'd alladhina 'idhum aw natawa لنغوينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما فعلون وإما نرينك بعض الذين إدهم الله يكتي مع النبي صلى الله عليه وسلم إما منونا مكساش أزابر دمك يمسو القواري wato Allah ya yi ma’annabi sallallahu alaihi wasallam alkawari zai nuna masa azaban da za a yi makafirai to imamu nuna maka auna tawaffayen naka ko kuwa ya zama mun amshi ranka kafin a yi musu azaba din wannan baya nuna cewar dai azabar ta gushe daga kansu fa'ilai na marji’uhu makomarsu tana gare mu makomarsu tana gare mu don haka wannan alkawari na azaba yana nan a kansu sun mallahu shahidun alama ya falo sannan kuma allah mai shaida ne akan abin da suke aikatawa wato wannan ayat ishara ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa allah maɗaukaki zai nuna mar wani sashi na azabar da zai yi makafiran makka Allah ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam alkawari zai nuna masa wani yanki na azabar da zai makafirai waɗanda suke garin makka waɗanda suka yi adawa da shi kulle ولكل أمة ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسوله فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ولكل أمة رسول كوة الأمة تاسع ممنزو كوة الأمة تاسع ممنزو fa'iza ja a rasuluhum idan manzon nasu ya zo musu wa kazzabu suka tashi, shi kudiya bainahum bil qisti sai ayi hukunci na adalci a tsakaninsu wato Allah yana azabtar da mutane idan suka ta manzon da ya aika musu zai hallaka su a nan duniya wa hum la yuzlamuna kuma wannan ba zalunta su aka yi ba domin Allah bai taba hallaka wata al'umma ba face sai da ya tura mata mai mata gargadi wato wannan ayat tana mana ishara da cewar kowace al'umma Allah madaukaki ya aika mata manzo li kulli ummatin rasul don haka yasa manzanni suke da yawa babu wanda ya san yawan su sai Allah kowace al'umma an tura mata manzo yayi kama da aya ta 24 ta suratul fatir inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات جاءتهم ورسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير kaga nan ma suratu fatir Allah madaukaki ya tabbatar da haka inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nazira mun aike ka ne ya kai Muhammad da gaskiya ka zama mai albishir ga waɗanda suka bi ka za su samu rahama ka zama mai gargaɗi ga waɗanda suka saba ma kiranka akwai azabar Allah da take gabansu wa in min ummatin illa khala fiha naziru babu wata al'umma face mai gargadi ya shuɗe a cikinta babu wata al'umma kaga nan a suratu yunus wa li kulli ummatin rasul a suratu fatir wa in min ummatin illa khala fiha naziru wannan yasa aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa in ka in sun karyata ka ba kai ne farko ba faqad kazaba allazina min qablihi kafiran da suka gabaci waɗannan sun karyata manzannin da aka aika musu ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa bil zubri wa bil kitabil munir bayan sun karyata manzanni mai ya faru sun ma'akhastul ladina kafaru na kama kafirai kaga wannan alkawari ne na Allah ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam a suratu fatir ya ma gaya masa a suratun nahali aya ta 36 walaqad ba'athna fi kulli walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ubudu allaha wajtanibu at-taghut فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله بصيرا في الأرض فانظرا كيف كان عاقبة المكذبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا حقيقة من أيكا مكوة الأمة منزو أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة wato ƙarshen al'amari guda ne duk mutanen da aka tura musu manzo to ƙarshen al'amarin su azaba idan sun karyata manzon shi yasa ya ce fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibi suratu fatir summa akhastu alladhina kafaru fa kaifa kana nakir kaifa kana shiddatu inkarillahi alaihim sannan a suratu yunus da muke karantawa wa kulli ummatin rasul fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun in dai manzo ya zo suka karyata shi fa iza jaa rasuluhum wa kazzabuhu ko bainahum bil qist idan manzo ya zo suka karyata manzo sai a yi musu hukunci na adalci hukuncin adalci shine sai a hallaka su me yasa aka ce hukuncin adalci ba a hallaka su ba sai da aka tura musu gargadi ku bar kaza ku yi kaza sun ki saboda haka sai azaba ta biyu to annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya makafirai su mai da hankali don ku akwai azabar Allah da za ta same su idan sun ta shi shi ne abinda suratu yunusa take karantar da mu wato wannan yana baka yana baka fahimtar irin wahalar da manzon Allah ya sha sallallahu alaihi wasallam a zamaninsa lokacin da yake wa'azi ya wahala kwarai sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da manzon Allah ya gaya wa mutanen makka wato abinda bayani yake cikin suratu yunusa kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musu lallai fa idan ba ku dau wa'azin nan ba azaba za ta iya zuwa gare ku me suka ce wa yaqulu wa yaquluna mata zalatu in kuntum sadiqin wai maimakon annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gaya musu cewa shi fa Allah tun farkon duniya in ya turo manzo aka karyata shi azaba ke zuwa ku mutanen makka ku mai da hankali ku karbi wazi da nayi muku don kuwa kuma in kun karyata azaba ce za ta zo kaga sai suka ce wai mata hazal wa'adu yaushe ne azaba za ta zo na har yanzu ba mu ganta ba in kuntum sadiqina in kun zama masu gaskiya kaga ba magana su yi imani bane isgilanci ma suke ga annabi sallallahu alaihi wasallam me Allah madaukaki ya ce musu wallahi amliku li nafsi darran wa la naf'an illa ma sha'a Allah likulli ummatin ajal إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون a maimakon da aka yi musu wa'azi su ɗau wa'azin sai ma suka kama izgili ga manzon Allah ya kulu na mata hazal wa'adu suna cewa yaushe ne wannan alkawarin zai zo in kuntum sadiki na in kun kasance masu gaskiya Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu kula la amliku li nafsi darran wala naf'a ka gaya musu ni ban mallaka ma raina wata cuta ba ban mallaka ma raina wani amfani ba ba ni ne mai kawo azabar ba ni kaina ba ni iya amfanar da kaina ba ni iya cutar da kaina illa ma sha Allah sai dai abin da Allah ya gada ba saboda ka idan aka ce azaba za ta zo ba ni ne mai kawo ta ba ni da kuke gani ban iya amfanar da kaina ban iya cutar da kaina duk abin da ya same ni Allah ne ya tsara waɗancan ma mutanen da suka wuce waɗanda suka ta manzanni ai ba wai daga ƙaryatawan ne aka hallaka su ba kulli ummatin ajal kowace al'umma akwai ajalin da aka ɗiba mata daga ranar da al'umma ta ƙaryata manzo sai allah ya ɗiba mata lokaci an ba ku shekara guda ko kwana kaza ko wata kaza iza ja a ajaluhum idan wannan ajali da aka ɗiba na halaka su ya zo fala yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimuna ba a jinkirta musu awa guda kuma ba a gaggauta karɓar rayuka su kafin wannan lokaci wato komai yana aukuwa ne bisa kima da Allah ya ɗiba masa halaka mutane yana tabbata ne idan Allah maɗaukaki ya hukunta don haka annabawa ba su da ikon halaka kowa annabawa ba su da ikon amfanar kowa ba su iya cutar da kowa ina ce abin da Allah ya gaya ma annabi faɗa kenan qul la amliku li nafsi darran wala naf'a ka gaya musu ban mallaka ma raina wata cuta ba ban mallaka ma raina wani amfani ba ka gaya musu manzon Allah ya gaya mana sallallahu alaihi wasallam kuma haka ma a suratul a'raf aya ta 188 ya ce ka gaya musu la amliku li nafsi amliku li nafsi nafa'an wa la darran illa ma sha Allah walakutana alamu la haibalastaka sata tuni lalatayi da wani masaniyar so ina na suratul-ara da suratu yunusa nan a suratu yunusa allah mudu ka je cekulka cek musu la am likuli na wala naf'a Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu ban mallaki wata cuta ma raina ba kuma ban mallaki wani amfani ma raina ba amma suratul araf sai aka canza qul la amliku li nafsi naf'an wala darran can kaga nan aka ce barran wala naf'a can kuma naf'an wala barran aka fara da amfani kafin cuta nan kuma aka fara da cuta kafin amfani wato gaba da baya ta ko'ina babu inda manzon Allah ya mallaki wani amfani ga wani ɗan adam a duniyan nan babu shi shi ne abinda Allah ya ce ma annabi ya gaya mana ko ya kuma faɗa la'amliku li nafsi naf'an wala barra ban mallaka ma kaina wani amfani ba ban mallaka ma kaina wata cuta ba duk abin da ya same ni illa masha Allah haka ya zo a suratu yunusa ya zo a suratul araf walau kuntu alamul gaiba da a ce na san inda gaibi yake ka gaya musu haka da na san inda Allah ya ɓoye arziki ta aini ma mutum ne lastak sartu min alkhairi zuwa zan yi ɗebo da yawa in tara ma kaina waye ki ya ji daɗin rayuwarsa Allah ya ce ka gaya musu ni inda na san inda ake adanan dukiyar Allah zan ɗebo don in azurta kaina saboda kan zauna da wahala domin masaniya su sannan wata cuta ba za ta same ni ba saboda haka duk wannan ba aiki na bane in ana iyakar aiki na illa nazirun wa bashirun liqaumin yu'minun aiki na kawai gargadi albishir ga masu imani manzo Allah mai aikin sa yayi gargadi gare mu kar mu saba ma Allah mu tafi wuta ya mana albishir in mun mar biyayya mun bi Allah za mu tafi aljanna amma kar ka maida manzo Allah shi iya badawa shi ke iya hanawa la wannan ba aikin ba ne kaga nan an ce ya faɗa bai mallaka maransa ba to bai tsaya haka ba sai kuma Allah ya ce ka gaya musu bai mallaka muku ba kaga duka bai biyu gefe biyu Allah madaukaki ya toshe amfani maransa ma annabi bai mallaka ba cutarwa maransa ma annabi bai mallaka ba wannan fa ba hadisi bane aya ce ta alkur'ani ga ta nan gaban ka ko la amliku li nafsi darran wala naf'a la amliku li nafsi naf'an ولا ضرا سورة الجن قل إنما أدعو ربي قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم وقل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إنما أدعو ربي كجرى ni ma kaina roƙon Allah kawai nake idan yana da bukata Allah nake roƙo ka gaya musu Allah ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya faɗa ga ayan na cikin alkur'ani kana karantawa inna ma ad'u rabbi Allah nake kira in yi ta roƙon Allah idan ina da bukata ni kaina wala ushriku bihi ahada bana tarayya da Allah bana shirka da Allah saboda ina neman biyan wata bukata kul sannan ka gaya musu inni la amliku lakum barran wala rashada ban mallaki wata cuta gare ku ba ban mallaki shirya gare ku ba kaga Allah ya riga ya katse duk wani hanzari ya katse duk wata kafa wata kofa da dan adam zai iya cewa annabi kamun Allah ya toshe wannan baya bukatan fasarar kowa baya bukatar fasarar kowa aya ce ta alkur'ani la amliku lakum darran wala rashada ka tambayi wanda bai mallaki abu ba waye wanda ya kamata ka nema gurinsa shine wanda ya mallaka shi yasa Allah ya ce kai musu ni ma kaina addu'a nake inna ma ad'u rabbi wala ushriku bihi ahada ina da bukata Allah dai nake kira to annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da kafirai suka ce yaushe azabar za ta zo sai Allah ya ce ka gaya musu ni kaina ban mallaka ma raina cuta ba ko amfani don haka ban sani ba idan azaba tana tafi gare ku to ai akwai ajalin da Allah ke ɗiba mata in kuwa ya yi ba abin da zai hana ta zuwa tunda dai kun karyata sai ku jira aiko قل أرأيتم قل أرأيتم إن أتاكم ماذا استعجل منه المجرمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا wannan Allah da kansa ke tambaya ta mamaki ba wai yana mamakin ba ne la yana tambaya ne don mu masu imani mi mamakin kafirai wai shin kafiri da aka ce ka yi imani sai ce a'a a zo da azaban sai Allah madaukaki ya ce a ra'aitu min atakum azabuhu azabuhu bayatan aw nahara idan azabar Allah ta zo cikin dare shine bayatan bi ma'ana laylan aw naharan ko azabar ta zo da rana ma za yasta'jilu minhum mujrimun mecece ribar da masu laifi suke samu na gaggauta zuwar azabar marabikan su idan azabar ta zo mai kafiri kuma zai iya yi kaga ba shi da riba ba shi da riba wato kamar mutum ne ya ce dubi abin da ka jama kanka ka dubi abin da ka ja kanka shine Allah ke cewa ma da yasta'jilu minhu mujrimun duba abin da masu laifi suke gaggauta ma rayukansu ba su iya kare kansu kuma idan azabar ta zo har ma <clears throat> addu'a suke wanda mun karanta a suratul anfal اللهم إن كان هذا هو الحق قل اللهم إن كان Walhakamun inda ka fahimci da alayla a hijara Fahimci da alayla ya yi da yi da aka samu wanda ke irin wannan addu'a? Allah ka tsare mu. Allahuma in ka na haza kuwal hakamin indi ka? Yaya Allah idan musuluncin nan gaskiya ne daga wurinka ne? maimakon ya ce Allah ka nufe ni da shiriwa sai ya ce fahimtar alaina hijaratan mina sama Allah idan musuluncin nan gaskiya ne kai ka aiko to ka yi mana ruwan duwatsu ta jefa shi ne Allah ya ce idan azabar ta zo mai ribar masu laifi kuma wani abin mamaki shi ne Allah ke gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam idan azabar ta zo za su yi imani shine yace a famma idza ma waqa amantu bihi idza ma waqa amantum bi amana qad kuntum bihi tasta'jilun a famma idza ma waqa sai lokacin da azabar ta auku amantum bihi kuke imani da Allah al'ada sai yanzu waƙad kuntum bihi tasta'jilun wanda da kun kasance kuna gaggauta saukowarsa saukowar azaba ɗin wato Allah yana tabbatar ma annabi sallallahu alaihi wasallam idan azaba ta zo kafirai za su yi imani sai dai imanin ba shi da amfani wannan ya faɗa mana a wasu wurare cikin alƙur'ani kamar a suratul sajida aya ta goma sha biyu ولو ترى إذ المجرمون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون هذا آية تقوم شابي سورة السجدة تتبتر wato duk sa'ilin da Allah ya kawo azaba to kafirai suna imani idan Allah madaukake nuna wa kafirai azaba suna imani haka shi yasa a lahira kafirai juza su yi imani walau tara idin mujrimuna suru su da ma kana gani lokacin da masu laifi ke sun kuyar da kawunansu su don kunyar Allah don kunya a ranar kiyama kafirai na sun kuyar da kawunansu inda rabbihim mai suke cewa rabbana sarna wa sami'na farji'na na amal saliha ya Allah duk abin da za a iya gani na gani na shiriwa mun gani duk abin da za a iya ji ji na shiriwa mun ji wato mun ji mun gani mun ga gaskiya mun yadda farji'na abin da kawai muke so shine kamar da mu duniya mu sake aiki inna muqinuna saboda yanzu muna da yaqini kaga imani ke muna da imani a yanzu a suratu gafir aya ta 84 don ma Allah ya gaya mana falamma ra'au ba'sana qalu amanna ba'sana qalu falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi الله وحده وكفرنا بما كنا به مشركون فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بعثنا سنة الله التي قد خلت في عبادي وخسر هنالك الكافرون wato lokuta guda biyu kafirai suna imani na ɗaya suna imani nan duniya idan azaba ta zo musu na biyu suna imani a kiyama idan sun ga gaskiya wannan ya zo cikin alkur'ani shine wancan na suratul sajda a ranar kiyama lautara mujirmu na nati suru usu him inda rabbihim a filin hisabi kafirai suna cewa Allah mun gani mun ji yanzu abin da kawai muke roƙo shi ne a mai da mu duniya mu sake aiki da suratu gafir fa a nan duniya inda Allah ya turo azaba kafirai za su yi imani falon mara abu ba falamma ra'aw ba'sana qalu amanna billahi wahdahu sa'ilin da kafirai duk sa'ilin da kafirai suka ga azabar mu sai su ce mun yi imani da Allah shi kadai wa kafarna na biyu bihi mushriki mun kafirce ma duk abin da da muke shirka da shi ashe kafiri in ya ga wahala yana yadda akwai Allah idan ya ga azabar Allah a nan duniya yana tabbatarwa lallai addinin musulunci gaskiya ne Allah guda ne sai dai kuma imani biyu din nan suna da tasiri imanin kafiri lokacin da azaba ta sauko mishi da imanin kafiri a lokacin da ya tashi a filin hisabi falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana wannan imanin nasu baya amfana su inji Allah imani baya amfana a lokacin da azabar Allah ta riga ta zo Allah kada ka nuna mana ita idan azabar Allah ta riga ta zo imani ba shi da tasiri ba shi da amfani sunnatallahi allati qad khalat fi ibadi wannan fa ba akan kafiran maka za a fara ba la tun farkon duniya haka Allah madaukaki yake yi ga magabata uh, wa khasira hunalikal kafiru a daidai wannan lokaci kafirai sun tabe in dai azaba ta zo to tuba ba shi da amfani kuma dole za a tuba din me za a ce musu mu dawo tafsiri sun maƙila lillazi na zalamu sun maƙila lillazi na zalamu zoƙo azaban khuld hal tujzauna illa bima kuntum taksibun sun maƙila lillazi na zalamu sannan za a gaya ma azzalumai za a gaya ma azalumai zuko azabar huldi sai ku ɗanɗana azabar dawwama azabar da ba ta da ƙarewa ku ɗanɗana kaga kenan babban jarabawa wanda ke gaban ɗan adam a yanzu shine imani da gaibi kai imani da gaibi jarabawa ne babba gare mu shine babban jarabawa ka yadda akwai Allah baka gan shi ba ka yadda akwai lahira baka taɓa ganin ta ba ka yadda akwai eh, azabar kabari akwai ni'imar kabari akwai aljanu akwai mala'iku abubuwan da baka gani ba wannan shine babban jarabawa in ka ci wannan jarabawa to wallahi ka tsira duk wanda ya ci wannan jarabawa ya tsira idan mutum ya ki in mutuwarsa ta zo kuma zai yi imanin sai dai wannan imanin mu ba shi da amfani saboda da kafiri da mumini kowa zai tabbatar da gaskiya a bayan mutuwar mu amma imanin da mutum ya yi kafin ya mutu shi yake tasiri ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا ما كنتم تكسبون شن أنا ساكا muku ne face da abin da kuka zan kuna aikatawa a duniya Allah bai zalunci duk abin da mutum ya taras a kiyama to aikinsa ne don haka wannan ita ce damar da muke da ita muna da numfashi muna da sauran rayuwa mu gyara abin da ya ɓaci mu ƙara aiki akan abin da muka gaza wannan ita ce damar da zaran lokacin ya ƙure an gama Allah bai ƙara maka wata dama kuma kamar yadda manzon Allah ya faɗa likulli ummatin ajal idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun mu je gaba wa yastanbi'unaka ahaqqa قولي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين wani abin da zai gwada maka kafiran maka suna da tsananin isgilanci ga manzon Allah wadu wannan wa'azi da aka yi musu fa bai isa su yadda ba Allah madaukake ce wa naka sai suna suna neman fahimtar ka suna neman bayanin ka suna neman labarin ka wato suna neman amsa wajen manzon Allah suna da tambaya a haƙƙun huwa yanzu muhammadu gaskiya ne za a tada mu bayan mu mutu dinna ashe gaskiya ne al-ma'adu wal qiyama a ce za a tada mutum bayan ya mutu a ranar kiyama gaskiya ne kul ka ba su amsa iwa rabbi haka ne kwarai ina rantsuwa da Allah mahalicina innahu lallai ta, tada ku gaskiya ne wa ma antum bi mu'jizina kuma ba ku ba masu gagaran Allah ba ne wato saboda kun riga kun rube kun zama turbaya kaburburan ma sun rifka babu kasar babu kasar gurin ta bace to kar ku dauka wannan zai sai gagari Allah ya dawo da ku la kama bada'akum min al'adami yanda Allah ya fara halitta ku da babu ku haka Allah zai sake dawo da halittar ku innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun a suratu saba'i aya ta uku Allah madaukake ce wa qala allazina kafaru la ta allazina kafaru la ta'tina sa'a قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولا أكبر إلا في كتاب مبين wannan ayar ta zo kamar wurare guda uku cikin alkur'ani wa yastanbi'unaka ahaqqun huwa qul i wa rabbi inda kafirai za su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya Allah ya ce ka gaya musu ina rantsuwa da mahalicci na gaskiya ne wuri uku ne nan suratu yunusa sai farkon suratu saba'i wa qala allazina kafaru la ta'tina sa'a kafirai suna cewa sa'ar karshe ba za ta zo gare mu ba wato duniya ba za ta kare ba qul bala wa rabbi kace musu haka ne ina rantsuwa da mahalicci na la ta'tiyannakum sa'ar karshe na duniya za ta zo gare ku alimul ghaibi la ya'zubu anhu miskalu zarratin fis samawati wala fil ardi Allah shine masanin gaibi abinda Allah ya faɗa haka ne babu wani abu da ke nesa ga Allah a sama ko a ƙasa ko da ku ya kai wato ƙanƙantan ƙwayan zarra wala asgaru min zalika ko da ya fi haka ma ƙanƙanta wala akbar ko ya fi hakan girma illa fi kitabin mubin face to ne Allah maɗaukaki ya rubuta shi a cikin littafi mabayani wato shine lauhin mahfuz babu abinda ya nisanci ilimin Allah subhanahu wa ta'ala kaga nan ba a ce musu kul i bala kul bala wa rabbi kamar yadda ya ce nan kul i wa rabbi sai kuma ta tagabun nan ma dai akan tashin kiyama ne زعم الذين كفروا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير ورare guda uku kenan a cikin alkur'ani kuma duka akan matsala guda ne duk dai akan tashin kiyama ne kafirai ba su yadda in sun mutu za a ta da su ba a suratu yunusa unaka a haƙƙun huwa gaskiya ne ashe qul wa rabbi kace e eh, ina rantsuwa da mahalicci na irin wannan rantsuwa ba a yin ta sai game da amsa dangane da tashin kiyama a suratu saba'ifa fa wa qala allazina kafaru la ta'tina saa qul bala wa rabbi ka ce kwarai kuwa ina rantsuwa da mahalicci na sa'ar karshe za ta zo da suratu gabun za amal ladina kafaru allan su kafirai suna riyawa wato kafirai na da aƙida suna da manufa suna da yardan ba za a tada su ba saboda imani da zahiri sun yarda da zahiri ba su yarda akwai badini ba kul sai Allah ya ce bala wa rabbi haka ne za a tada ku ina rantsuwa da mahalicina latub sunna lalle za a tada ku summa latunabba'unna bima amiltum sannan za a ba ku labarin duk abin da kuka aikata a rayuwarku duk abin da dan adam ya aikata Allah zai gaya mishi kaga waɗannan rantsuwoyi guda uku wato yana daga tsarin balagar alkur'ani yana daga tsarin yanda Allah madaukake dora alkur'ani ta yanda yake kama hankalin dan adam idan za a yi magana akan abu guda a ɗauko tsari iri guda Allah madaukaki ya ce ma annabi ka ce ina rantsuwa da mahalicci na saboda amsa akan me akan za a tada mutum bayan ya mutu saboda kasancewa tashi bayan mutuwa gaskiya ne ولو أن لكل نفس ظلمت ولو أن لكل نفس ظلمت ما في وأسر الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض إذن قيامة تزور To, rai da ya zalunci kansa fa da a ce ya mallaki duk abin da ke cikin duniya, lau an na likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bihi rai na azzalimi da a ce ya mallaki duk abin da ke cikin duniya da zai so a ce ya bayar dan ya fanshi kansa idan idan kiyama ta zo Allah ka saba mu bane wa asarrun nadamata za su goye nadama za su boye nadama domin cikin rayukansu akwai nadama din don fitowa da shi ba shi da wani ma'ana lamma ra'awul azab a lokacin da suke ganin azabar Allah duk mutumin da ya yi zalunci a lokacin yake nadama wa bai na bil kesti kuma an riga an yi hukunci tsakaninsu da adalci wa hum la yuzlamuna ba a zaluntar su Allah ka tsare ku me yace gaba ala inna lillahi ma bis samawati wal ard ala inna wa'ada allahi haqqan ولكن أكثرهم لا يعلمون ألا كساني إن لله ما في السماوات والأرض دك أبين دكي تكين سمي دكسا نا الله دي كومي كغني ملكا الله دي ألا إن وعد الله حق كساني الكوري الله فكسكياني idan Allah madaukaki ya riga ya alkawari to wannan alkawari الله بايا فاشي walakin na aksarahum la alamuna sai dai mafi yawan su mutane ba su sanin haka masu imani da Allah akan hakan kaɗan ne Allah ka samu cikin wannan ɗin ya yace me huwa yuhyi wa yumit wa ilayhi Allah eh, eh, rayawa wa yumitu kuma Allah ke matarwa Allah ke rayawa Allah shi yake karban rayuka wa ilahi turja'una gare shi ake mayar da ku ga Allah madaukaki ake mayar da ku mutane na ta mutuwa ina suke tafiya ana tara su ne wurin Allah subhanahu wa ta'ala alimu bima tafarraqa min al-ajsam duk abin da ya lalace na jikin dan adam Allah ya sani wurin da aka binne mutum uh, rubewar da yayi rabonsa da ke wannan gurin da wanda ruwa ya tafi da shi duk Allah ya sani kuma Allah madaukaki yana da ikon ya tara su a wuri guda sai Allah madaukaki ya ce ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa lima fi sudur wa hudan wa وهدى lil mu'minin sai aka kira mutane gaba ɗaya ya ayyuhan nasu ya ku mutane ba wai larabawa ba ba wai waɗanda suka yi zamani da manzon Allah ba duk inda ɗan adam yake Allah yana kiransa ya ayyuhan nasu ya ku mutane kada ja'atkum mau'izatun haqiqa wa'azi ya zo muku min rabbikum daga wajen Allah ku wa shifa'un lima fi suduri bayanin da ke warkar da damuwar da ke cikin kirazai bayanin ya zo domin bayanin da ke cikin alkur'ani shi ke iya kawar da duk wata damuwa da take cikin kirjin ɗan adam babu amsar da wato alkur'ani bai ba da ba game da matsala ta addini wa hudan alkur'ani shirya ne wa rahmatun kuma rahamar allah ne lil na ga masu imani wato shi allah madaukaki yana magana ne akan cewa zuwan alkur'anin nan rahama ce ga mutane gaba ɗaya Eh, eh, rahama ce ga masu imani kai gaba ɗaya amma shiriya ne ga mutane baki ɗaya alƙur'ani rahama ne ga masu imani kawai banda kafirai wannan ya faɗa a suratul isra'i aya ta 82 wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين منا سوكر bayani wanda ke cikin alkur'ani ana samun bayani da ke zama waraka ga damuwar da take zuciyar dan adam wa rahmatul lil mu'minin alkur'ani yana zama rahama ga masu imani rahama ga masu imani kaga yadda ya faɗa a suratul isra'i haka ya faɗa a suratul yunusa wa hudan wa rahmatul lil wa hudan wa rahmatul lil mu'mini a suratul isra'i fa ma huwa shifa'un wa rahmatul lil mu'mini wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara alqur'ani bai kara ma zalimi komai sai hasara wannan dalilin yasa manzo Allah yake cewa alqur'anu hujjatul laka aw alayka alqur'ani yana zama hujja ga mutum na samu rahmar Allah ko alqur'ani ya zama hujja akan mutum na samun azabar Allah Allah ka tsare mu haka ma a suratu fussilat aya ta 44 game da alqur'ani dai Allah yake magana qul huwa lil ladina amanu wa shifa والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد kaga nan ma suratu fussilat Allah ya tabbatar da alqur'ani wato yana zama waraka ga masu imani yana zama rahama gare su banda kafiri banda kafiri suratu yunus wa rahmatul lil mu'minin suratul isra shifa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu wa la yazidu zalimina illa khasara a suratu fusilat qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa'un wal ladzina la yu'minuna fi azanihim saboda haka su kafirai a kunnuwansu akwai wani abu da aka toshe sannan idanun nasu akwai makanta ba su iya gani wato wata shiriya da ke cikin alkur'ani ba sa iya ganinta to sai allah maɗaukaki ya ce wannan alkur'anin da ya saukar wanda yake zama waraka ga damuwar da ke cikin zuciyar ɗan adam wanda yake zama shiriya ga mutane wanda yake zama rahama ga masu imani قل بفضل الله بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون musu bi fadlillahi ta dalilin wannan falala na Allah madaukaki wa bi rahmatihi ta dalilin wannan rahama ta Allah madaukaki da ake samu a cikin alqur'ani falyafrahu sai su yi farin ciki mutane su yi murna da wannan kyauta da Allah ya ba su wannan kyauta shine alqur'ani Allah ya sa mun gade kaga inda Allah ya fassara alqur'ani aya ta farko ya kira mutane gaba daya qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fi suduri menene wa'azin da ya zo wa mutane menene warakar da ke cikin kirazan mutane alqur'ani kamar yadda ya fassara a suratul isra'i wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahma ashe alqur'ani da Allah ya kawo wa mutane wannan ita ce falala ta Allah ita ce rahamar Allah ga masu imani kamar yadda ya fassara cikin wannan ya ce wa hudan wa rahmatul lil mu'minin a suratul isra yace wa rahmatul lil na wala yazidu na illa kasara to idan Allah ya nufe ka da yarda da wannan littafin na alkur'ani Allah madaukake ce yi farin ciki domin kuwa babu ni'imar da Allah ya ma dan adam wanda ya yi wannan fa bi zalika falyafrahu huwa khairum mimma yajba'un sai su yi farin ciki don ku wannan shine mafi alkhairi akan abin da duk mutane ke tarawa na dukiya babu wata ni'imar da za ka samu a duniya da ta wuce ni'imar alkur'ani shiriyar da Allah ya aiko manzon Allah da shi babu babu wannan ni'ima wato ibn al-qayyim al-jawziya a littafin igasatul lahfan a mujallar na farko shafi na 31 yace wannan aya sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun fassara ta abu sa'idin al-khudri sahabin manzon Allah ya fassara wannan aya yace abinda Allah madaukake yake cewa bi fadlillahi ya ku mutane ta dalilin falalar Allah me falalan Allah sai ce Al-Qur'ani kuma kaga haka ayoyin Al-Qur'ani suka fassara ko idan ka dauki um, abinda Allah madaukake ya faɗa a nan bi fadlillahi wa bi rahmatihi in ka koma ga waɗancan ayoyi da muka karanta zaka tarar cewa Al-Qur'ani ake nufi mecece rahamar Allah tabaraka wa ta'ala ga musulmai sai ya ce musulunci idan Allah ya nufe ka da zama musulmi har kuma ka yadda da alkur'ani to Allah ya ma kyautar da babu kyautar da tafi ta a duniya babu ita saboda haka ka rika murna ya kawo fasaran hilal bin yusuf ya ce bil islamin lazi hadakum ilai wannan musuluncin da Allah ya shirye ku har ya zama addinin ku wa bilkur'ani lazi allazi allamakum iyahu wannan littafin alkur'ani da Allah ya karantar da ku shi huwa khairun mimma tajma'una min az-zahabi wal fidda ya fi duk wata dukiyar da dan adam ke tarawa na zinari da azurfa kaga an samu fassarar sahabi na manzon Allah Abdullah ibn Abbas shi ma sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne haka ya fassara Al-Hasan al-Basri daga cikin tabi'ai al-Imam Qatada ya ce abin ake nufi da falalar Allah al-Islam me ake nufi da rahamar Allah al-Qur'an don haka yasa manzo Allah yake cewa al hujjatun hujjatul laka aw alayka kuma ayar al-Qur'ani ta ce wala yazidu na illa khasara don haka al-Qur'ani rahama ne ga masu imani saboda haka sai ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace at-tahqiq anna kullu minhuma fihi al-wasfani iyakan fasarar da magabata suka yi ma wannan kalma kenan alfadulu falala ta Allah musulunci rahamar Allah fa alqur'ani fa'amara subhanahu ibadahu almu'minin almuhtadin an yafrahu bi fadlihi wa rahmatihi saboda haka Allah yana umurta ga masu imani duk inda musulmi yake rika murna ya rika farin ciki da Allah ya nufe shi zama cikin musulunci ka yi farin ciki da Allah maɗaukaki ya nufe ka zama musulmi ka yi farin ciki da Allah maɗaukaki ya baka littafin alkur'ani don babu ni'imar da tafi wannan girma a duniya wannan yana cikin igasatul lahfan haka nan a littafin madaraju salikin mujallar na uku sha 111 ya ce wannan shine kaɗai farin ciki wanda Allah maɗaukaki ya shar'anta shi a cikin alkur'ani me ya sa saboda kyautar da Allah ya mana na addinin musulunci da kuma alkur'ani da ya ba mu. Allah madaukaki yana so a yi murna idan ya yi bawa ni'ima wannan ita ce fassarar da salaf suka yi ma wannan aya karanta aya ta gaba قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق kuna gani arzikin da Allah ya saukar muku dinnan faja'altu minhu haraman wa halala sai kuna sanya wani yankin sa haram wani yankin sa ya zama halal kul Allahu azina lakum shin Allah ne ya muku izinin haka am alallahi taftaruna ko ko dai kuna kirkiro ƙarya ne kuna jingina ma Allah wato wannan yana haramta wa musulmi wato shishigi game da dokokin Allah subhanahu wa ta'ala babu kyau ga musulmi ya haramta ma kansa wani abin da Allah ya halatta ko ya halatta ma kansa abin da Allah maɗaukaki ya haramta Allah ya hana to su larabawa ake tambayansu domin al'adarsu ce wacce manzon Allah ya taras da su akwai abubuwa da dama waɗanda suka haramta wa kawunansu akwai abubuwan da suka halatta ma kawunansu mun yi bayanin wannan a suratul ma'ida to sai Allah mu ya hana misali a suratul ma'ida aya ta 86 da 7 zuwa da 8 Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhal lazina amanu ya amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin ya ayyuhal lazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu kada ku haramta kyawawan abubuwan da Allah ya halatta muku kada ku yi koyi da kafirai shi sa ya ce wala ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin wa kulu mimma razaqakum Allah halalan tayyiba واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون Allah madaukaki ya ce wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba abinda Allah ya muku arzikin sa na halal ku ci kar a samu kuna haramta ma kawunan ku abinda Allah ya halatta wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun wannan tsawatarwa ne ga masu imani saboda al'adar larabawa wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarar da su akai suna haramta ma kawunan su wasu abubuwa su halatta ma kawunan su wasu abubuwa wanda shi yasa Allah ke ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka tambaye su ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin wannan arzikin da Allah ya baku wannan arzikin da Allah ya baku don Allah ya baka arzikin dabbobi wani Allah ya bashi raƙuma wani shanu wani awakai faja'altum minku haraman wa halala ya zama kun sanya wani yanki na wannan arzikin halal ne gare ku wani yankin kuma haramun ne qul allahu azina lakum shin allah ne ya muku izini ku rika irin wannan am alallahi taftaruna ko ko dai kuna ƙirƙiro ƙarya ne ga allah ka tambaye su allah yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma zannu alladhina yaftaruna yaftaruna الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله له فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة menene zaton waɗanda ke yin ƙarya su jingina ma Allah a ranar kiyama mutumin da ya ma Allah ƙarya me ya zatonsa wato kamar Allah yana ce ba, shin suna tamanin Allah zai kyale su a tashi a filin hisabi ya zama kayi ma Allah karya, shin kana ga zaka wanye Shi ne tambayin da Allah yake me zaton mutumin da ma yake ma Allah karya? Allah ka tsare mu inna Allah lazu fadlin alan nasi lalle Allah mai yawan falala ne ga mutane walakin na shi la na, sai dai mafi yawan mutane ba su yin godiya ga Allah Allah mun gode ma وما تكون في شأن وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعظم عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا بالسماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولا أكبر إلا في كتاب مبين wa ma kunu fi sha'anin babu wani al'amari da zaka kasance a cikin ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma tatlu minhu min qur'anin ku musulmai babu wani abin da zaku karanta na alqur'ani wala ta'maluna min amalin ba wani aikin da zaku aikata illa kunna alaikum shahudan face muna shaida kan ku istufiduna fihi lokacin da kuke kwarara cikin wannan aiki lokacin da kuke aikata abin da kuke aikatawa wato lokaci kaga an fara da annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani abin da kake ciki muna shaida muna gani kuma musulmai duk abin da kuke yi karatun alkur'ani da kuke muna gani wa ma azubu an rabbika kamin miskali zarracin fil ardi wala fis sama babu gwargwadon kwayan zarra da ke nisantar Allah a nan ƙasa ko a cikin sama wala asgara min zalika ko abin da yafi haka kankanta wala akbara ko abin da fi haka girma illa fi kitabin mubin face wannan yana cikin littafi mabayyani wato tuni Allah ya rubuta cikin lauhin mahfuz kaga Allah ya sake maimaita wannan saboda suran tana karantar da mu wato al'amari na tauhidi babu abin da yayi nesa ga Allah duk abin da mutane ke yi Allah madaukaki yana gani wannan ya zo da bayanin na a ƙarshen wato muhawarar da ke tsakanin shi annabi sallallahu alaihi wasallam da mutanen makka sai aka kawo wannan a matsayin abu na ƙarshe don manzon Allah ya sani Allah yana gani wato Allah bai watsi da shi ba su ma kafirai su sani Allah yana gani abin da suke yi illa kawai ajali ake jira sannan sai Allah madaukake bayani game da falalan waɗanda suke bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mene ne فإن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا كسني إن أولياء الله للي وليا الله لا خوف عليهم باب tsoro gare su wala hum yahzanuna kuma ba bakin ciki wato wannan kalma ta cewar babu tsoro gare su babu bakin ciki siffa ce ta rayuwarsu a duniya da lahira waliyan Allah babu tsoro gare su a nan duniya babu bakin ciki gare su a nan duniya babu tsoro gare su a nan a lahira babu bakin ciki gare su a lahira shi yasa ba a takaita tsoron da bakin cikin a wani guri ba la khawfun alaihim la hum yahzanun kaga Allah ya kora dukkan wani tsoro Allah ya kora dukkan wani bakin ciki ga waliyinsa Allah ka samu na ciki don haka babu masu gata irin waliyan Allah waliyan Allah babu tsoro gare su babu bakin ciki gare su kaga don haka ayar alkur'ani ta tabbatar da cewa Allah madaukaki yana da waliyai wannan ita ce aqidar ahlus sunna ahlus sunna mun yadda akwai waliyan Allah wannan babu sabani a tsawon tarihin musulunci babu wani malamin sunna da ya gardama akan cewa Allah yana da waliyi la babu wannan malamin to illa dai kawai mu muna tsayawa ne ga waɗanda Allah ya fassara su ne waliyai domin akwai siffofinsu waliyin Allah babu tsoro gare shi babu bakin ciki gare shi waye waliyin Allah allazina amanu wa kanu yattaqun kaga Allah madaukaki da yace waliyan Allah babu tsoro gare su babu bakin ciki gare su Allah ya sani kowa zai yi tambaya su waye kenan nan take sai Allah ya bada amsa ya ce allazina amanu wa kanu yattaqu su ne waɗanda suka yi imani da Allah kuma sun kasance suna kiyaye dokokin Allah ba sai ka nemi sanin suwaye ba Allah ya fassara abinsa saboda haka Allah ya kawo siffofi guda biyu na waliyinsa me ake nufi da waliyi shine masoyin Allah mai taimakon addinin Allah wanda shi ake kira waliyullah waliyin Allah tabaraka wa ta'ala yana da siffofi waɗannan siffofi guda biyu Allah da kansa ya faɗa saboda haka in ka duba littafin tafsirin ibnu jarir at-tabari jami'ul bayan ibnu jarir ya ce as-sawabu min al-qawl fi zalika duk wata fassara da za ka yi ma waliyi in baka dawo ga fassaran da Allah ya yi ba ka yi kuskure domin Allah ya magana akwai waliyai wanda ya fi cancantar ya bayyana mana siffan waliyan ku shine Allah shi da ya ce mana akwai su shi ya kamata ya gaya mana yadda suke ko to Allah yana faɗan akwai su nan take sai ya bayanin ga siffan su allazina amanu wa kanu yattaku ibnu jarir at-tabari yace an yuqal al-waliyu yani wali waliyullah ya ce a'ani waliyallahu wa man kana bi siffatin lati safahu Allahu biha duk mutumin da ya dauki siffar da Allah ya bashi ya ba ma waliyi cikin wannan aya to waliyi ne shi wa huwa allazi waye waliyi wato idan da za a tambaye ka wane ne waliyin Allah me amsar da ya kamata ka bayar amsar da Allah ya faɗa sai ka ce allazi amana wattaqa waye waliyi sai ka ce wanda yayi imani kuma yake kiyaye dokokin Allah shine wali allazina amanu wa kanu tako saboda haka ahalus sunna suka tsaya ga abin da Allah ya faɗa Allah ya sa mun gane walittaka ya tsaya ne akan abubuwa guda biyu imani da kuma attaqwa don haka duk mutumin da ya zamanto yana da wannan siffa ta imani kuma duk mutumin da yake iya kiyaye dokokin Allah to waliyin Allah ne shi da abin da Allah ya faɗa da kansa allazina amanu wa kanu yattaqun da a ce akwai ƙarin siffa da Allah zai faɗa mana amma iyaka abin da Allah ya faɗa kenan saboda haka duk wanda yayi imani wa tahalla bihataini sifatain ya zamanto yana da waɗannan siffofi guda biyu to babu shakka yana cikin waliyan Allah wannan dalilin yasa malaman sunna idan suna magana akan waliyai zaka ji sun ce almu'minuna kulluhum awliya'ur rahman duk inda musulmi yake waliyin Allah ne zaka ji malamai na faɗin haka sai ka ce a'a ya za a ce kowane musulmi waliyin Allah ne kwarai ko Allah ne ya ce allazina amanu idan dai musulmi yayi imani wa kanu yattaquna kuma yana gwargwadon iyawansa na kiyaye dokokin Allah waliyin Allah ne saboda haka shi waliyin Allah yana iya zama talaka yana iya zama malami yana iya zama ɗan kasuwa yana iya zama mai sana'a yana iya zama shugaba yana iya zama talaka wato abinda dai ake la'akari da shi imani da kiyaye dokokin Allah kuma Allah madaukaki ya gaya mana ba shakka martaba su ba guda ba ce. domin idan aka ce waɗanda suka yi imani kai kasan darajar imani ba ɗaya bace idan aka ce masu kiyaye dokokin Allah to martaba ta attaqwa ma ba ɗaya bace malamai suna ba da misali da suratul waqi'a Allah madaukaki ya kasa waliyansa yayi bayanin kashi biyu a wannan sura yace fa ashabul maimanati fa ashabul maimanati ma وأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون kaga suratul waqi'a ta yi bayanin waliyan Allah kashi biyu waliyan Allah kashi uku ne a fahimtar ahlus sunna ashabul maimana su ne ma'abota dama Allah madaukaki ya yabe su a suratul waqi'a sannan kuma as-sabiqun as-sabiqun domin ashabul mash'ama waɗannan makiya Allah ne ana maganar masoya Allah dan waliyin Allah masoyin Allah kaga ashabul maimana sannan as-sabiqun as-sabiqun waɗanda sun tsere ma kowa ulaikal muqarrabun waɗannan su ne waɗanda aka kusantar da su ga Allah tabaraka wa ta'ala to a nan a ƙarshen suratul waqi'a Allah madaukaki ya tabbatar da kashi biyu ɗin na waliyansa suna da falala ya yaba ma kowane yanki misali ya ce fa amma in da minan muqarrabin روح وريحان وجنة نعيم فأما إن كان من المقربين إذا متن يا cikin waɗanda ke kusa da Allah masu kokarin kusantar Allah sune al-muqarrabi sune suka fi daraja domin Allah madaukaki sune ya faɗa ya ce wasabiquna sabiquna ulaikal mukarrabu kaga waɗanda ke ƙoƙarin su kusanci Allah sune suke mataki na uku Allah madaukaki ya fara magana a kansu ya ce idan mutum ya tabbata yana cikin waɗannan waɗanda ke daraja ta sama ta waliyansa farauhun to yana da hutawa wa raihanun yana da arziki a kwanciyar kabarinsa wa jannatu na'im sannan yana da gidan aljanna a lahira amma da ya tashi magana akan ashabul yamin fa yace wa amma kana min min فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من أصحاب اليمين تو ودن دكي متاكي نبيو سوني أصحاب اليمين idan har ya zama kana cikinsu fa salamun laka min ashabil yamin kamar ana cewa kayi dace kayi rabo kayi sa'a akwai hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yi bayanin waliyi ana kiran hadisin ma da suna hadisul waliyyi idan ka hada waɗannan ayoyi na suratul uh, waƙi'a da hadisi na waliyyi to za ka samu bayani game da bambancin da ke tsakanin waɗanda suka tsere ma kowa da kuma waɗanda ke bin bayansu annabi sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi sai ce wa ma ƙarraba ilayya abdi bi habba habba ilayya min aftaratuhu alayhi bawana ba zai kusance ni ta wani abu wanda na fi so ba fiye da kulawa da farilla kulawa da farilla sannan wa ma ya zalo abdi ya taƙarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu bawa na bai gushewa yana ta kusanta na ta kulawa da na filfilu har dai a wayi gari ina son shi ƙoƙarin kusantan nan wanda shi yasa ake kiran su ulaikal muqarrabun masu iya ƙoƙari su ga cewa sun kusanci Allah waliyin Allah shine mutumin da idan aka ce gafarilla bai wasa da ita nafila in ya sa ta gaba baya bari saboda mai fatansa kullun ya kusanci Allah kaga wannan hadisin shi yasa ake kiransa hadisul wali saboda shi yake fassara ainihin waliyin Allah kamar yadda zo daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam dan farkon hadisin manzon Allah ya ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi ashe kaga in kana so ka zama waliyin Allah ga abin da zaka kula da shi ka tsai da farilla kar ka yadda kai wasa da farilla na biyu ya zama kana kokarin nafila ka dage ma nafila duk abin da aka ce nafila ne kar ka yi watsi da shi nafila ta zakka nafila ta azumi nafila ta sallah duk wani abin da ya shafi nafila wato abin da ake kusantar Allah ta aikatawa ya zama kana yin sa wannan shike baka siffan almuqarrabun shi yasa Allah ya ce as-sabiquna as-sabiquna ulaika almuqarrabun saboda kokarin ka shine kullun ka kusanci Allah subhanahu wataala to idan mutum yana haka zai kai daraja na sama daraja na sama daraja na tsakiya su ne ashabul yamin ashabul yamini su ne waɗanda dama ba a rasa su wato da laifi amma kuma suna ƙoƙarin ibada malaman suna suna kafa hujja da aya ta 32 zuwa 35 ta suratul fatir waɗannan ayoyi sun kasa waliyan Allah kashi uku an yi magana akan waliyin Allah mafi ɗaukaka shine wanda ke dagewa akan tsare farilla wanda ke kulawa da nafila na biyu shine wanda ya zama akwai laifi tare da shi kuma akwai ƙoƙarin tsayuwa akan gaskiya ya ce sun ma'aurasun alkitabar lalzi na tsafaina فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم صادق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير الله مدوكك يتي ثم أورثنا الكتاب الذي نصطفينا من عبادنا mun bar gadon littafin alkur'ani ga bayinmu waɗanda muka zaɓa wato mun bar gadon alkur'ani ga bayinmu waɗanda aka bar wa gadon alkur'ani ko mutane kashi uku ne su ne musulmai aiko musulmi shi ke gadon alkur'ani allah ya kasa musulmai kashi uku a cikin wannan aya faminhum zalimun li nafsihi a cikin musulmai akwai wanda ya cuci kansa wato zunubinsa ya fi alherin yawa amma dai musulmi ne wa minhum muqtasid daga cikin musulmai akwai wanda aikinsa tsaka-tsaki ne akwai kyau sannan kuma akwai barna amma dai aikinsa ya zo wato ya daidaita wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah daga cikin musulmai akwai wanda ya tsere mai kowa ta wajen aikin alkhairi amma ba dabararsa bane da izinin Allah ne kaga musulmai kashi uku kenan su ne aka ba su gadon alqur'ani gadon alqur'ani an bar musu gadon alqur'ani su kashi uku ne wani musulmin zunubinsa ya fi yawa wani musulmin da zunubinsa da ladan daidai wa daida wani musulmin ya kere ma kowa ta wajen aikin alkhairi bi iznillah sai Allah ya ce zalika huwal al kabir wannan falala ce mai girma waɗannan mutane uku dukkan su waliyan Allah ne dukkan su waliyan Allah ne da wanda zunubinsa ya fi yawa da wanda laifinsa da zunubinsa ya zama daidai da wanda ya zama to sa ya tsere ma kowa dukkan su waliyan Allah ne me yasa saboda makiyin Allah ba zai shiga aljanna ba ko amma ka ji abin da Allah ya ce zai musu waɗannan kashi ukun gaba ɗaya. Jannatu adnan yadkhuluha la yuhalluna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa harir. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce duka kashi uku ɗin nan zai saka su a gidan aljanna. Da zalimun li nafsihi da muktasidun da sabiqun bil khairati ba a ware kowa ba jannatu adnin yadkhulunaha dukkan su za su shiga gidan aljanna idan ka ce babu wali a cikin su akwai makiyin Allah ba waliyi ba to ya za a yi makiyin Allah ya shiga aljanna <laughs> Allah ya samu gane saboda haka ba mai shiga aljanna sai masoyin Allah sai waliyin Allah waɗanda aka ba su gadon alkur'ani ko kashi uku ne in ma zunubin mutum ya fi yawa ko kuwa zunubinsa da ladansa sun zama daidai ko kuma ladansa ya fi zunubin yawa ta amma Allah ya alkawari dukka za su shiga aljanna kuma gaba ɗayansu suna cewa wa qalu alhamdulillahi alladhi شكور الذي أهلنا دار المقامة أهلنا دار المقامة من فضله لا فيها نصب ولا فيها yake nuna cewar walittaka ba matsayi guda ba ne waɗannan dalilai kamar ayoyin da muka karanta suratul waqi'a suratu fatir ga hadisul wali hadisul wali din nan yana cikin sahihul bukhari kitabur riqaq yana babu tawabu hadisin da ya magana akan waliyan Allah ka duba sharhin da ibnu hajar ya ma hadisin a mujallar na farko 11 fathul bari eh, shafi na 341 ya kawo shaidu game da wannan hadisi eh, akwai hadisin aisha akwai hadisin anas bin malik waɗanda duk sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam don haka yasa aqida ta ahlu sunna waliyan Allah suna zama kashi uku akwai waɗanda sun kere ma kowa ayyukan alkhairin su fi yawa yarin jaya su ne waliyai mafi daraja shi yasa aka kira su as-sabiquna saboda kullum kokarin su shine su kusanci Allah wannan ita ce siffansu idan kana so ka zama cikin su ga yanda Allah ya magana ka yi ƙoƙari ya zama duk abin da aka ce yana da kyau ka ringa yi ka ga cewa ka tsere ba kowa ka yi ƙoƙari ka ga kana gaba farilla kan ba wasa na lafa ba a barinta sai iya abin da ƙarfin ka yi gaza ka dage to idan kai haka za ka kai a sabiku na sabiku shi sa Allah ya ce ula'ikal muqarrabu na biyu su ne waɗanda suke tsaka-tsaki saboda haka hatta waliyin Allah ana samun shi da laifi waliyin Allah yakan yi laifi dukka aqida ta ahlus sunna ba inda aka ce waliyin Allah baya sabon Allah la abinda Allah ya magana yayi la'akari ne da ayyukan su gaba daya aiki na waliyi wanda yake daraja na koli zaka samu alkhairinsa yarin jayi sharrinsa wanda ke tsakiya fa ya zama hanjin jimina wato ayyukansa sun zama tsaka-tsaki na ƙasa shine wanda laifukan sa sun fi ladansa yawa sannan akwai aya ta suratul hadid aya ta goma ita ma wannan aya tana nuna mana cewa waliyan Allah daraja su ba guda bace domin Allah madaukaki yace la yastawi minkum man anfaqa la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلهم وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير don haka idan aka ce Allah madaukaki ya yi magana cikin suratul hadid din yake cewa la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fathi wa qatal la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ana magana game da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su kansu sahabbai wanda ya taimaka da dukiyarsa a farkon musulunci kafin fathu makka wanda ya yaƙi a farkon musulunci darajarsa ba ɗaya take ba da waɗanda suka musulunta a bayan fathu makka wannan fa Allah yake magana da kansa ko ulaika a'zamu darajatan min allazina anfaqu min ba'du wa qatalu na'am wa kullam wa Allahu al-husna an san cewa kowane sahabi yana da kyakkyawan alkawari a wajen Allah amma sahabban ma darajar su ba ɗaya bace to sai ahlus sunna muka gane ashe kuwa idan Allah zai ce su ya su sahabban ma ladan su ba ɗaya bane to idan ana magana akan waliyan Allah ashe babu ma waliyin da ke gaba da sahabin manzon Allah Allah ya sa mun gane domin duk yadda za a yi yanzu ba sadakar da za ka bayar ka samu lada irin tasu ko su ya su ma an faɗa ma wasu daga cikinsu la yastawi minkum ku ɗin ma sahabbai wanda ya ba da taimako da dukiyarsa kafin fatu makka wanda ya yaki kafin fatu makka darajarsa ta ɗara ta wanda ya ba da taimako a bayan fatu makka kuma bare ma allah madaukaki ya gaya mana ɗaukakar da ya yi a nan duniya haka za ta je har lahira don karka ɗauka ko zai yiwu a lahira ka fi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar misali yadda Allah ya faɗa suratul isra aya ta 21 unzur kayfa faddalna ba'dahum unzur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض كدوبة يدمك في في تساشي أكن ساشي to ba nan duniya kawai bane har lahira ma haka dai ake in ji Allah walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila a lahira an fi samun manyan matsayi kuma an fi samun wato tazara na fifiko kamar yadda ka sani a duniya Allah ya fifita wasu haka ma a lahira akwai waɗanda Allah ya fifita don haka mu aqidar ahlus sunna mun yadda waliyan akwai waliyai amma waliyai ba daraja su guda bace ba daraja su guda bace akwai wasu waliyan Allah waɗanda daraja su ta ɗara ta wasu kamar misali hadisin da ya zo a sahihu muslim al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if idan ana magana akan waliyi shine masoyin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mumini mai kuzari shine wanda Allah madaukake ya fi so akan mumini wanda yake mara kuzari rago ashe kaga idan aka samu mumini mai kuzari to cikin waliyan Allah ana sa shi a manya idan aka samu ragon mumini shi ma dai yana cikin waliyan Allah lakin babu shakka ba daraja guda bace sahabban annabi su ne gaba da kowa bai yiwuwa a samu waliyin Allah wanda ya ɗara darajar sahabban manzon Allah Allah madaukaki ya faɗa mana a suratul fatih huwa alladhi anzala as-sakinata fi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما kaga dai Allah madaukaki ya tabbatar da su ya su sahabbai wanda ya ba da sadaka bai kaiwa a bayan fatu bai samun lada kamar wanda ya ba da sadaka kafin fatu na biyu Allah ya tabbatar ya saukar da nutsuwa a zukatan sahabban sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar suna da imani yana ma ƙara musu ne kaga mu yanzu ba yadda za a yi ka kafa hujja da cewa muna da imani ko sai dai muna fatan mu samu imani din to ya za a yi wanda ba shi da tabbas game da imani ya ɗara mai tabbas na cewa yana da imani a cikin alkur'ani ba zai yiwu ba a suratul mujadala Allah mu daukaki ya ce ya ayyuhal ladzina amanu iza ya ayyuhal ladzina amanu أنكم تفصحوا في المجلس فافصحوا فافصحوا يفصح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير a suratul mujadala aya ta goma sha ɗaya Allah maɗaukaki ya ce yarfa'illahu allazina yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajatin Allah yana ɗaukaka darajar masu imani da kuma waɗanda aka ba su ilimi wannan aya ta nuna cewa darajar malami daban take dole ne mu ɗaukaka malami sama da mutumin da ba shi da karatu wato yana gwada cewa mai ilimi yana sama da mara ilimi kuma ga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da mazan Allah ke cewa inna al’ulama ulama kuma warasatul anbiya malamai su suka gaji annabawan Allah me suka gada wajen annabawa inna ma rasul ilma faman akhazahu akhaza bi hadhin wafir to anan ya tabbata kenan masana suna gaba da waɗanda ba sani ba to idan kana maganar waɗanda suke da ilimi sun fi daraja babu shakka sahabban manzon Allah su fi domin su suka san manzon Allah su suka san alqur'ani su suka ga yanda al'amari yake lokacin da Allah yake saukar da alqur'ani din ya za a yi a samu mai ilimi wanda ya fi sahabban annabi daraja a wajen Allah zai yiwu kaga waɗannan dalilai shaidu da suka samu cikin alkur'ani sai malaman suna suka ce to matakin farko na waliyan Allah su ne sahabban annabi Muhammad matakin farko waliyan Allah su ne sahabban manzon Allah kuma ko a sahabban ma ba daraja guda suke ba ba daraja guda suke ba tunda Allah madaukaki ya bambanta misali a suratul hadid da muka karanta la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal wannan ya gwada hatta su ya su sahabbai akwai waɗanda sun ɗara wasu a daraja kuma a takaice akwai littafai da ya kamata mu duba kamar sharhul aqidatul asfahaniya shafin 122 da mukhtasarul fatawa al-masriya asali waliyai suna da matakai in ka ƙara hadda annabawa to yana kaiwa matakai guda hudu ana amfani da aya ta 69 ta suratun nisa inda Allah madaukaki yake kasa matakai na bayansa na kware kashi hudu inda Allah madaukaki ya ce wa man yuti Allah wa rasul wa man alaihim min an والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ana magana akan waliyan Allah sune waɗanda Allah ya musu ni'ima aiko sai Allah ya kasa su kashe hudu annabiyuna as-siddiquna ash-shuhada'u as-salihun annabawa saiwa siddiqai saiwa shahidai saiwa salihai salihai ko ana duba imaninka ne ai in kana kokarin addini kana kana ƙara samun kusantar Allah kana kokarin addini kana da kusantar Allah subhanahu wataala wannan yasa malamai suke cewa man kana rasulan idan aka ce annabi manzo ne to ya hada siffofi guda uku idan aka ce maka annabin Allah manzo ne aka ce ma wani manzon Allah to yana da siffofi guda uku na daraja a wajen Allah na ɗaya yana da matsayi na arrisala na biyu yana da matsayi na annubuwa na uku yana da matsayi na alwilaya kaga yana da annabci yana da manzanci yana da kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala idan aka ce wannan annabi ne kawai ba manzo ba ya haɗa siffofi guda biyu yana da annabta yana da walittaka wa man kana waliyan faqat amma idan aka ce mutum salihi ne fa shi yasa Allah madaukake ya kawo su a ƙarshe illa iyaka siffa guda ce mutum ya tara don haka babu shakka akwai bambanci tsakanin matakai na walittaka amma waɗanda suka fi daraja cikin waliyan Allah su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma waɗanda suka kamanta riko da sunnar manzon Allah duk mutumin da ya riko da sunnar manzon Allah to babu shakka yana daɗa samun kusantar Allah tabaraka wa ta'ala ta ina ake gane walitaka ta wajen riko da addini kaga kenan ba zai yiwu a ce waliyin Allah kuma ya zama makiyin Allah ba eh, wato misali shine waliyin Allah ne amma kuma yanzu ya daina sallah anya ku waliyin Allah ne kaga ya zama makiyin Allah ba mamaki da waliyin ne amma yanzu fa ya zama makiyin Allah ko domin sallah ibada ce ai abinda ya baka daraja ta walittaka shine bautan Allah da zaran ka bar shi kuma kaga walittakan ya kare ka zama makiyin Allah subhanahu wataala Allah ka tsare mu Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah subhanahu wataala ya gafarta mana gobe za mu maimaita sannan mu ci gaba daga nan اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد